Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin bakwai ga wata Agusta shekara ta 2023. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga aisha da kanun labarai to murtala nijar ta rufe kan iyakokinta ta sama bayan da wa'adin ecowas wato bayan da wa'adin da ecowas ta baiwa sojojin da suka hamɓarar da zababben gwamnatin kasar su mai da mulki ga hamɓararren kasar ya cika haɗaɗɗiyar daular larabawa ta aikewa ƙasar chadi tallafin motocin yaƙi da wasu kayayyakin soji karkashin wata yarjejeniyar sojin da kasashen biyu suka kulla. sannan kasar poland ta dada bunƙasa tsaro akan iyakarta da kasar belarus bayan da ta ce wasu jirage masu tashin ungulu mallakin belarus sun take dokokin iyakar saman poland To kamar yadda kuka je a kanun labaran a cikin shirin za ku ji cewa jagororin juyin mulkin soja a jamhuriyar niger sun ce sun shirya tsaf domin tunkarar yiwuwar hare-haren dakarun ECOWAS bayan karewar wa'adin da kungiyar ta shata a jiya Lahadi. et celle de la CDAO d'une quelconque intervention militaire au Niger. Ya ce duk da yadda al'ummar Niger da na kasashen CDAO suka nuna rashin amincewa matakin sojan da ake hasashen amfani da shi bayanai na nunin an jirge dakarun wannan yaƙi a wasu kasashe biyu na tsakiyar Afirka. a ɗaya bangaren kuma hukumomin najeriya na ba da haƙuri ga al'ummomin ƙasar da ke kan iyaka da nijar sakamakon tsananin rayuwa da rurrufe iyakokin ƙasashen ya haddasa but then babu wani abu da za a ci ya fi zaman lafiya ana son a samu uh, zaman lafiya ne a jamhuriyar niger haka kuma muna tafe da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilu hashim gumel ya shirya kuma zai gabatar amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, 'yan kasar Nijar masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar sun yi dafifi a filin wasar Nijar da ke na mai babban birnin kasar tare da nuna goyon bayansu da wannan mataki da suka dauka na kin baiwa wato na kin ba da damar tursasa musu janye juyin mulkin zuwa jiya lahadi bayan kifar da gwamnatin kasar da aka yi a ranar 26 ga watan yuli juyin mulkin na nijar shine na bakwai da aka yi cikin shekaru uku a yammacin kasar da wato da ke tsakiyar afirka yankunan da suka kasance a yankin afirka na sahel kana a yankin da aka fi samun matsalar talauci a faɗin duniya hafsan hafsoshin tsaron kasashen kungiyar ecowas sun amince da daukan matakan soji har idan buƙatar yin hakan ta taso kana da lokaci da kuma inda za su fara kai hari har idan ba su sake shugaba muhammad bazum da suke ci gaba da rike tsare da shi ba kana su mai da shi kan karagar mulkin kasar kafin karshen wa'adin da kungiyar ta keɓe musu yayin da yayin da yiwuwar barazanar kaiwa nijar hari yake daɗa bayyana Nijar ta rufe kan iyakokinta ta sama daga yau wani wato wani wakilin sojojin da suka hanbarar da gwamnatin ya faɗa a wata sanarwar da aka watsa ta kafar talabijin da yammacin jiya Lahadi. Ya ce an aike da wasu dakaru zuwa wasu kasashen Afirka ta tsakiya biyu a matakin farko na kintsawa don tunkarar wannan matsalar. To sai dai kuma bai bada wani ƙarin bayani ba. a ranar lahadi ne hukumomin italiya sun ce sun rage yawan dakarun da wato dakarunta da ke nijar da zumar baiwa sojojin italiya da 'yan kasar da wato da 'yan kasarta da za su iya samun bukatar a basu kariya idan lamarin tsaro ya taɓarɓare a nijar a wani bangaren kuma haɗaɗɗiyar daular ƙasashen larabawa ta aike wa ƙasar chadi motocin yaƙi da sauran abubuwan bukatu na tsaro domin nuna goyon bayanta a kan ƙoƙarinta na magance ayyukan ta'addanci da tsaron kan iyakoki mai arziki wato a kan na ƙasar mai arziki mai faɗa a ji a lahadi Ƙasar chadi tana makwabtaka da nijar inda aka yi juyin mulki a watan da ya gabata a ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin afirka da gwamnatin take goyon bayan ƙasashen yamma a yankin da tashin hankali ya addabi yankin sahel wam ya ce Kasashen biyu sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar kawancen soji a watan Yuni sa'ilin da shugaban Chadi janar Mahmad Idris Debi Itno wanda yake shugabancin kasar tun bayan da mahaifin shi Idris Debi Itno ya rasu shekaru biyu da suka gabata sakamakon raunukan da ya samu a filin daga da 'yan tawaye. Wannan yarjejeniyar sojin na daga cikin wasu yarjejeniyar kawancen da kasashen biyu suka cimma a cewar WAM. Jamena ya tabbatar da samun tallafin motocin yaƙi ƙarƙashin yarjejeniyar sojin da ke tsakanin ƙasar ta chadi da eau ministocin wato ministan tsaron chadi dawud ya ibrahim ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa waɗannan kayakin yaƙi za su taimaka za su taimaka mana wajen karfafa tsaron dakarunmu a ƙoƙarin yakin da muke yi da ta'addanci haɗaɗɗiyar daular larabawar wacce take bunƙasa ma'aikatar tsaronta tana ta kokarin kara dangantakarta da kasashen afirka kasar chadi ta wato ta kasar tadi ba 'yar kungiyar ecowas ba ce to sai dai kuma wani mai magana da yawun bakin gwamnatin kasar ta tadi a ranar talatin ga watan yuni ya shaida wa afp cewa debi ya garzaya nijar domin ganin irin gudunmawar da zai iya bayarwa wajen warware matsalar To dan ba da jimawa ba Aisha za ta sake dawowa da karashin labaran duniya amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanni. Yayin da wa'adin da kungiyar ECOWAS ta bayar domin mayar da hambararren shugaban kasar Nijar Bazoum Muhammad akan mukaminsa ya shuɗe a yammacin jiya Lahadi. Sojojin da suka yi juyin mulki sun ƙara tsauraran matakai da nufin tunkarar barazanar amfani da ƙarfin soja da kungiyar ECOWAS ta ce za ta yi. Wakilinmu a Yamai Sule Mumuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. kamar yadda ya zama al'ada tun bayan juyin mulkin da suka yi wa shugaba muhammad bazum majalisar sojoji ta cnsp ta hanyar kakakinta colonel major amadu abdurrahman da ya bayyana a kafar talabijin mallakar gwamnati ta sanar da wasu matakan da ta ɗauka don murkushe hare-haren sojan da kungiyar sai da yawo ta a niyyar kai masu da zaran suka yi fatali da umarnin mayar da hambararren shugaban akan mukaminsa. Malgré la désapprobation des populations nigériennes, et celle de la CDAO d'une quelconque intervention militaire au Niger ya ce duk da yadda al'ummar nijar da na kasashen sai da yawo suka nuna rashin amincewa matakin sojan da ake hasashen amfani da shi bayanai na nunin an jirge dakarun wannan yaƙi a wasu ƙasashe biyu na tsakiyar afirka majalisar cnsp na bin diddigin tsare-tsaren wannan yaƙi da ake shirin ƙaddamarwa da izinin sai da yawo saboda haka duniya ta sani duk ƙasar da ta ba da damar kaiwa nijar farmaki to za mu ɗauke ta tamkar abokiyar gaba sera considéré comme co-belligérant. Waɗannan sojoji da ke zargin sai da yawo da zama 'yar amshin shatan wata babbar ƙasa sun ce suna da bayanai da ke tabbatar da cewa shirye-shiryen kai wa Nijar hari daga wata makwabciyar ƙasa sun kankama. saboda haka majalisar CNSP ta yanke shawarar rufe sararin samaniyar ƙasar ga ƙananan jirage daga jiya lahadi shida ga watan agusta sai yadda hali ya yi sanarwar ta kara da cewa sojojin nijar za su mai da kakkausan martani ga duk wani yunkurin ratsa sararin samaniyar kasar a yayin da ake kyauta zaton yiwuwar fuskantar hare-haren soja sakamakon shuɗewar wa'adin ƙungiyar ecowas bayan gangamin da suka yi a filin ƙwallon ƙafa na stade general sai kunce gungu-gungun matasa sun tattaru a wurare daban-daban na gundumomi biyar na birnin yamai a cikin daren jiya domin yin abin da suka kira kare kasa daga katsalandan din kasashen waje sunana nasir janjuna wa iya kawo hari kasan da ba tashi ba kasan da bai da iko a kanta wai mu kallon jahilai ne ake mu a nijar ko kwamini lokacin ya ira cika mu nan in ka lura inin yau tun safe garin ya mai gabaki daya daga wanda suka haɗu wannan bangare sai wanda suka taru wannan bangare kusan matasa da maza da mata kowa na waje mun ce musu lalle muna jarar yanda sojin mu da sojin kasashen mu abokan kawanya na abokan eh, zumunci da suka ce za su kama mu cewa da na mali na burkina faso da sauransu da mu da su duka shirya muke bayan sojawan mu 'yan kasa mun hoto tun a yammacin asabar labarin wani ayarin sojan faransa da aka hango a garin walam kan hanyar su ta zuwa ya mai ya karaɗe kafafen sada zumunta wanda wasu suka ɗauka a matsayin shirin afkawa sojan cnsp to amma ofishin jakadancin faransar a sanarwar da ya fitar ya karetar da waɗannan bayanai yana mai cewa dakarun da ake magana a kansu sun shafe watanni suna ayyukan sintiri na haɗin gwiwa da takwarorinsu na nishar don yaƙi da ta'addanci ko da yake jama'a na gudanar da harkoki ba tare da wata damuwa ba hankulan mazauna birnin yamai sun karkata a tsawon daren jiya wajen fadar shugaban kasa don jin yadda za ta kaya sakamakon barazanar da kungiyar ecowas ta yi wa janar abdurrahman chani da mukarrabansa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu ga Aisha ta dawo da karashin labaran duniya. Kasar Poland ta dada bunƙasa tsaro a kan iyakarta da Belarus bayan da ta ce wasu jirage masu tashin ungulu biyu daga Belarus sun take dokokin saman kasar Poland. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta wa manema labarai cewa akwai yiwuwar dawowar rasha kan yarjejeniyar safarar hatsin ta bahar aswad ta ce ta ce an sanar da mu cewa a shirye suke su dawo a ci gaba da tattaunawa sai dai ya zuwa yanzu ba mu ga wata alamar hakan ba jami'an ukraine sun faɗa a ranar laraba cewa hare-haren jirgin marasa matuki da rasha ta kai sun lalata na'urori a tashar jirgin ruwan da ke yankin odessa a kudancin ukraine yayin da rasha ta kaddamar da hare-haren jirgi marasa matuki da suka auna babban birnin ukraine sojojin ukraine sun ce harin da rasha ta kai ya lalata na'urar da ake dakon hatsi da shi sannan kuma ya haifar da gobara a gine-ginen masana'antar wato masana'antar da kuma tashar jirgin ruwa. tun bayan da ta janye daga yarjejeniyar safarar hatsin ta bahar aswad a watan da ya gabata babu kakkautawa rasha ta yi ta kai hari kan masana'antar hatsin ukraine da ke odessa kafin ta janye daga yarjejeniyar da ta bada damar a yi safarar hatsi daga ukraine ta bahar aswad rasha ta yi korafin cewa an gaza mutunta wata yarjejeniyar da za ta bada damar safarar takin ta zuwa kasashen waje a ƙarshe yayin da aka mai da hankali wato aka mai da hankali sosai a kan faɗan da ake gwabzawa a babban birnin ƙasar sudan khartoum da yankin darfur da ke fama da tashin hankali sai dai kuma ana samun ta'azzarar tashin hankali a yankin kordofan da ke kan iyaka da kudancin sudan kamar sauran dubban mutane muhammad hamdan, hamdan muhammad ya isa sudan ta kudu daga el obed da ke arewacin kordofan ya ce tun bayan da rikici ya barke a sudan a tsakiyar watan afrilu Fada tsakanin sojojin Sudan da kungiyar mayakan kasar RSF ya dada ta'azzara. Aisha Mu'azu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. yayin da 'yan najeriya musamman masu hada-hadar kasuwanci a kan iyakar kasar jamhuriyar niger ke kokawa da yadda wato da yadda matakin rufe kan iyakokin kasashen ya kawo koma baya ga harkokinsu na kasuwanci gwamnatin najeriya da ta kara ba su haƙuri kan matakin da ta ce na wucin gadi ne mukaddashin shugaban hukumar hana fasa kwabi bashir adewale adeni shine ya sanar da haka lokacin da yake zagayen iyakokin najeriya da niger domin tabbatar da suna rufe kamar yadda kungiyar ecos ta yi matsaya a kai daga sokoto ga muhammad nasir da wannan rahoto duk da yake jagororin gwamnatin soji a jamhuriyar niger tuni sun bude iyakokin kasar da wasu kasashe da ke makwabtaka da ita da suka hada da mali chadi burkina faso libya da algeria iyakokin tare najeriya har yanzu sun ci gaba da kasancewa a rufe wannan yanayin tuni da haifar da koma baya ga hada-hadar kasuwanci da cuɗanyar mutane a ƙasashen biyu. sunana alhaji usman hakikanin gaskiya sai in ce inna lillahi wa inna ilaihi razuna saboda gaskiya mu wannan ji mulki da aka yi nijar gaskiya kamar mu an kawashi saboda gaskiya kasuwa ta tabarbare gaba ɗaya komai cikin satin nan ba abin da ke gudanawa gaba ɗaya komai ya tsaya cik ba shiga ba hita gaskiya ba mu ji daɗi wannan abu ba. da ya faru a gaskiya. A wani mataki mai nuna gwamnatin Najeriya tana kan bukarta na tabbatar da ci gaba da rufe iyakokin bisa ga matakin kungiyar ECOWAS. Gwamnatin ta bayar da haƙuri akan illolin da rufe iyakokin ya haifar. Mukaddashin shugaban hukumar hana kwabri a Najeriya Bashir Adewale Adeniyi ya ce matakin na wucin gadi ne duk da yake ba zai rasa kawo raɗaɗi ba ga wasu mutane. But then no price is too big to pay for peace. You know, we want peace in Niger, but we also want peace all over the sub-region. zaman lafiya. Ana son a samu zaman uh, lafiya ne a jamhuriyar Niger da ma dukkanin kasashen da ke yankin. Wannan matakin an ɗauke shi ne domin tabbatar da karfafuwar demokuraɗiyya a Niger da Najeriya da ma dukkanin kasashen da ke yankin. Business can only thrive when there is peace. When there is no peace, harkokin kasuwanci za su ci gaba ne kawai uh, idan za a samu zaman uh, lafiya. Idan ba zaman lafiya kuma aka san haka za a samu. Don haka ana so a fara samun samun zaman lafiya kafin ci gaban hada-hadar harkokin kasuwanci wannan matakin na rufe iyakoki ya kawo cunkoson manyan motoci makare da kaya waɗanda ke son shiga jamhuriyar nijar amma ba dama duk da yake da yawa daga cikinsu sun sallama sun koma inda suka fito a cikin najeriya yakubu muhammad kawule daga gombe yau halin da muke suke dai muna neman taimako ne a taimaka mana mu samu mu koma gidajen mu saboda har ga Allah muna sai wani hali a nan gurin in ka duba ka dan zaga nan gurin tukwanen girki kawai za ka gani a nan gurin ba abun da za a ci kudaden da suke hannun mu gaba dai sun kare sai dai ka roki dan wanka in ya rage ɗari ko ɗari biyu ka samu ka karya to har ga Allah muna neman taimako a taimaka mana mu samu mu wuce mu koma gidajen mu yanzu da yake wa'adin da kungiyar ecowas ta bayar ga gwamnatin sojan niger ya cika da yawa mutanen kasashen yankunan sun zura ido domin ganin yadda za ta kaya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a nigeria. a gaida muhammad nasir masu rari kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar Ba ka haka a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu barkan mu da shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan cewa wuka bata hudashi. da har kullum ke yaƙi da take haƙƙin bil'adama a yau za mu duba batun kama wani kwamandan 'yan banga a jihar taraba da maimakon ya zamto mai tabbatar da doka da oda sai ya zamto mai cin zarafin wasu 'yan najeriya ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel. Sabon shirin zai sake koma jihar Taraba don bin labarin kama wani kwamandan 'yan banga mai suna Ciyaman Jildi. Da bincike ya nuna yana da mara goyon bayan tsohuwar gwamnatin jihar ta gwamna Darius Dixon da ta karfafa wasu 'yan banga gwiwa da sunan yaƙi da barayin mutane. Makiyaya sun luɓa da ke jihar sun nuna farin ciki ga labarin kama Ciyaman Jildi wanda suka ce yakan kashe musu 'yan uwa da awon gaba da dukiyarsu. jami'an tsaro sun kama julda ne a lokacin da yake har tafiya aikin haji da ya gabata inda aka kai shi abuja shugaban sallabawa arda kiri ya shaida filin ciki da gaskiya abin da ya faru eh, sunana arda kiri taraba su ce gasar local government yari rima Oh, a karamar hukumar gasol kake? Eh, a karamar hukumar gasol nake. E, kai mai shanu ne? Eh, ni mai shanu ne, ni makiyayi ne. Kana da shanu kana kiwon su? Eh ina da shanu ina kiwon su kuma ina noma a wurin ina dan nema ma iyalai na abin da za su ci. To yi mana bayani me kake so ka sanar da mu? Eh abin da son sanar da ku akan abubuwan da suke faruwa a yankin Taraba city musamman irin gaso local government, Bali local government, Gashaka local government da Donga local government. Abin da yake faruwa Eh, a watan tara shekaran da ya wuce kenan eh, irin yana da kwana goma da shi dai aka soma yi muna wani ta'addanci wanda aka nada waɗansu 'yan ta'adda da sunan 'yan banga a kan duk inda suka ga wani bazan fare ko bakaci ne a kashe a kwashe dukiyan shi aka soma da katsinawa ana kashe su ana jefa su ruwa katsinawa kamar yaya katsinawa dai makiyaya ne ya eh, amma duka irin mutanen mu ne wanda suka fito a arewacin najeriya man da daddewa mazauna taraba ku mutanen nan da ake kira sun lubawa eh mu ne mu sun lubawa kamin a kai gare mu kenan sai da aka fara wannan kabilun guda biyu Katsinawa, jabunawa har aka koma da zamfarawa aka shiga mu ne sun lubawa kuma ni ne arnon su duka a taraba city ina da shekarar shekara 42 a taraba city a nan gasar local government e faɗa mana menene dalilin da ya sa aka sa 'yan banga suke ɗaukar matakai akan waɗannan eh, mutane dalilin da ya sa aka sa 'yan banga suka ɗauki waɗannan ba 'yan banga ba ne waɗannan 'yan ta'adda ne don 'yan banga kan ba wani ɗan banga da za a ba ak-47 yana yawo da ita ni na dauki waɗannan 'yan ta'adda ne sannan kamar jagoran nasu ci ciyaman jule ina waya da shi na san shi ya tashi a ƙarƙashi na na san da shi Eh, kabi abu mutane wuri ne ko da muka zo a wurin muka san shi yana yaro karami baki na shi yana ga ya ce wannan abu umburni ne wanda gwamnatin taraba gwamnatin dado ta ba su ya ce ta diba musu shekara uku duk inda wani bakaci ne ko ba zamfare ko ba jahu ne ko ba sulube yake to su tabbatar da sun kakabe shi a kasan su kashe shi su kwashe duken shi kuma haka ne yake faruwa amma menene dalili me kuka yi wani irin laifi kuke yasa aka muku ba wani dalili dalili an ki jinin mu ne kawai an shirya za a yi muna ta'addanci an shirya za a yi muna sata ne da hikima ana so a kwace dukiyar mu an rasa yadda za a yi shi yasa aka kirkiro da wannan hikiman aka ce bari a labe da maganar banga saboda a samu da za a kashe mashi dukiyar mu amma babu wani laifi wanda aka ce gashi muna da shi wanda aka same mu da shi babu akwai sauran makiyaya waɗanda wannan abun baya shafa su kenan eh akwai waɗanda duka waɗanda suke cikin wannan ta'addanci to wannan abun bai shafe su ba waɗanda suke da suka shiga waɗannan ƙungiyoyin na bangan nan da ake ci banga amma ni abun mamaki a ce dan banga yana rike irin bindigan da soja yake rikewa kuma yana shiga gari da ita shahararren jagoran 'yan banga a jihar taraba baban gida kwamanda ya nuna kyamar yadda julde ya gudanar da ayyukansa na sintiri da ya ce akwai rashin tantancewa da kan kai ga kisan gilla ga waɗanda ba su laifin komai ba kwamanda baban gida me za ku ce kan ciyaman julde da ke hannun jami'an tsaro yanzu to sai in ce maganan ciyaman julde da yake hannun jami'an tsaro shi ka san yanayin aiki ba wanda baya kuskure ko ba gaskiya ba mm, ina ji to sannan shi chairman julde da ake magana kaga na farko dai kungiya ne na miyar shi mm. sannan kaga ko kungiya na maharba wanda ni nike cikinta yanzu alhaji nasiru to kasan yanayin ababe kowa da horon da aka yi mishi a basun ayyukoki amma ni magana na da nike batun maganan ciyaman julde ina son a duba idan ciyaman julde ya yi banna ya yi gyara wani waje to gwamnati ta duba a duba mishi a ɗan sassauta mishi amma gaskiya kuskure kan ya yi an yi kuskure a cikin wannan lamurkan da na ji ni da na ji aka kira ni ake faɗa min don akwai da ma an sun kira ni akan lalle yaro na ne ko kuma ni ina sane da abun da yake na ce ni na ce to ni wanda ya faɗa wannan yanci Allah ya amma ga misalai da zan bayar a yi bincike ko hukuma ko menene ko ba gaskiya ba hmm. tun da ake komanda baban gida ake komanda baban gida ni ban taba barawon cikin gari kama ban doke shi barawo ba ina shiga jeji in faro toshi in an ci an ɗiba wa'annan an yi nan an ɗiba shanu in je adadin shanu da gefen plato gefen taraba ni dai duk shanun da na samu an sato an tada ina bin kado har na gane masu ci a mayar musu da kayansu To, babban matsalan da ya Alhaji Ciyaman Julde ya yi aiki a Taraba, amma Ciyaman Julde matsalan da aka samu kamar lokacin da nike musu surutu, ɗebe-ɗeben shanun da ake yi na mutane a zo a tara a tara su bari. Wannan bai da umfani ba haka ake so ba. Shi idan da ka yi taimako idan da ka yi fito ka yi fito da ɗan ta'adda ka yi taimako to shi mai kayan da aka zalunta a nemi ta hanyar da yake a ba da wannan kayayyakin. to ni she na rasa ganewa da shawukan da nike bashin da wasu ababen da nike ta bashin a'a ya ake yi a ko masu basu shawarin ya batun shawuruka na ne ya batun ayyukoki na ne ni wallahi ban sani ba har kaga Allah ya sa hakan ya faru da shi ni dai ina roƙo idan akwai abun dubawa da gwamnati za ta yi su jami'an tsaro su yi dubawa akan caman julde in akwai kofa akwai ta yadda da a gyara to ina roko mishi a gyara mishi idan babu kuma sai dai in ci Allah kawo sauki wannan lamarin. Duk da ƙoƙarinmu da muka yi na jin martanin jami'an tsohuwar gwamnatin Derek Dixon ya ci tura. Amma shugaban ƙungiyar miyar Allah na ƙasa Baba Usman ya buƙaci jami'an tsaro su yi binciken kwakwaf da gurfanar da jul da gaban shari'a. Yana mai cewa a baya sun sha rubuta ƙorafi ga rundunar 'yan sanda. don ɗaukar matakan hukunta julde. Matuƙar cewa ba za a kama mai laifi a yamar hukunci doka da oda na ƙasa yana yin aiki kuma duk ɗan ƙasa a tabbatar ya bi doka da oda na ƙasa wanda bai bi ba daman an tanadi matakai da dama na tabbatar da rashin gaskiyarsa don aimar hukunci ya kamata ya su zauna su haɗa kansu su magance abin da yake tsakaninsu cikin lumana da da kwanciyar hankali ba kuma su yadda haɗa su faɗa a je suna ta kakkashe ah, junansu da kansu ba dama ita taraba ai tana da tarihi na irin wayannan rikice-rikicen ai ba sabon abu bane yana na tsakanin ah, jukun da tibi suna yi tsakanin jukun da fulani suna yi ai kabilu ukun nan duka daman ah, gaba ne tsakanin su da rikici a tsakanin su wannan ai daman ba wani sabon abu ne amma zuwan wannan gwamnati na kefas ai an fara zama tsakanin wayannan kabilun kuma yana tabbatar an yi zama wanda aka samu sulhu da fa'inta wanda aka yi shi a takum don a kawo ƙarshen wani al'amarin ba a taɓa yin zama na sulhu na wayannan kabilun guda uku ba sai zuwan ita wannan gwamnatin kefa so muna tsammanin shi wannan sabon gwamna da ya zo muna da yaƙini da tsammanin zai ɗauki mataki na fitar da haƙƙin kowa muna da yaƙini da tsammanin zai kawo ƙarshen wani al'amarin a cikin kwanciyar hankali da lumana muna kuma tsammani a matsayin shi na tsohon jami'in tsaro zai tabbatar da dukkan wanda ya aikata laifi ko shi waye ne za a hukunta shi yadda ya kamata a hukunta shi wanda ko bai aikata laifi ba za a bar shi ya tafi a masa adalci da gaskiya shine zai kawo ƙarshen wani al'amarin kuma wannan shine abin da muke tsammani a gurin wannan shi sabon gwamna don mai adalci ne kuma mun tabbatar da gaskiyarsa mun tabbatar zai adalci da gaskiya don ya kawo ƙarshen wani al'amari bayan da za a yi mutum ya kashe mutane kuma an san cewa ya kashe a bar shi ta haka bayan an kama shi kuma ku duk inda mutum yake kashe mutane eh, ai ya san ya aikata laifi kaga an kama shi kuma ai hukunci ya kamata a da haka mu kungiyar mu ba ta goyon bayan fada ba ta goyon bayan tashin hankali ba ta goyon bayan kowane irin aikata laifi masu raro makiyaya sun luɓa da ke jihar dai sun nuna farin ciki da suka samu labarin an kama julde wanda suka ce yana kashe musu mutane da sace dukiyoyinsu za mu ci gaba da ƙoƙarin jin ta bakin tsoho gwamnatin jihar taraba ta darius dixon kan wannan batu abin da ya sauwaka kenan a wannan makon sai a biyan mako mai zuwa don jin ci gaban shirin yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na nasiru Adani ali kaya nisan hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice a jiya Lahadi 'yan kasar Nijar masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar sun yi dafifi a filin wasar Nijar da ke na mai babban birnin kasar. Tare da nuna goyon bayan su da wannan mataki da suka dauka na kin baiwa ba da damar tursasa musu janye juyin mulkin da suka yi a kasar. A wani bangare kuma Hadaddiyar dolar kasashen larabawa ta aike wa kasar Chadi motocin yaƙi da sauran abubuwan bukata na tsaro domin nuna goyon bayanta a kan ƙoƙarinta na magance ayyukan ta'addanci da tsaron kan iyakoki na kasar mai arziki mai faɗa a jiya Lahadi. Kasar Chadi tana makwabtaka da Nijar inda aka yi juyin mulki a watan da ya gabata ɗaya daga cikin kasashen yammacin Afirka da gwamnatin take goyon bayan kasashen yamma. Kasar Poland ta dada bunƙasa tsaro akan iyakarta da Belarus bayan da ta ce wasu jirage masu tashin ungulu biyu daga Belarus sun take dokokin saman kasar Poland. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta shaidawa manema labarai cewa akwai war dawowar Rasha kan yarjejeniyar safarar hatsi ta Bahar Aswat. masaurari a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi karfe takwas na safe agogon najeriya za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye kafin mu yi sallama bari mu isar da sakon jajantawa da ta'aziyya a madadin shugaban sashen hausa na muryar amurka aliyu mustapha sokoto da ilahirin ma'aikatan sashen zuwa ga iyalai da yan uwa da dukkan jama'ar gundumar sanyin na da ke karamar hukumar mulkin tambol ta jihar sokoto da ke arewacin najeriya bisa rasuwar basarakin garin wato ardon sanyin na alhaji shehu garba a ranar juma'ar da ta gabata tare da fatan allah ya je kansa da gafara ya kuma ba da haƙurin jure wannan rashi mu kuma ya kyautata tamu idan ta zo. yanzu a madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai dadi balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'assalam.